radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na kashe a wannan rana ta Lahadi da fatan an yi da cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau bayan sa kuma mana tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin akida za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su jira a wanda za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 8 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 29 da suka gabata rana irin ta yau wato 8 ga watan agustan shekara ta 1992 ayatollah uzuma hajj sayyid abdulkasim ho'i babban malamin addinin musulunci kuma marja'i a duniyar musulmi ya rasu yana da shekaru 96 a duniya an haife shi a garin hu da ke arewa maso yammacin kasar iran tun yana matashi ya tafi birnin najab na kasar iraki domin ci gaba da karatunsa bayan ya zama mushtahidi ya shiga cikin sahun manyan malamai na zamaninsa ya kuma shiga karantarwa da wallafe-wallafe na littafai daga cikin fitattun littafan da ya rubuta akwai littafin na mafi shahara na jawahirul usul sai kuma littafinsa na albayan fi tafsirul qur'an sannan kuma yana da littafin nan na muntakhabul rasail da kuma littafin sa na misbahul faqaha da kuma sauran littafai waɗanda ya rubuta waɗanda al'ummar musulmi suke amfana da su sai da ko'i ya bar fatawoyi da dama na kyautata lamarra waɗanda suka shafi alakar al'ummar musulmi wanda ya haɗa da fatawarsa kan wajibcin tallafawa al'ummar palestino. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan agustan shekarar ta 1996 ƙungiyar taliban da kasar afghanistan ta mamaye garin mazar sharif na ƙasar a daidai lokacin da kasar take cikin yakin basasa bayan mamayar birnin mayakan ƙungiyar taliban sun shiga karamin ofishin jakadancin kasar iran wanda yake birnin inda suka kashe dukkanin jami'an diplomasiya na kasar iran su takwas waɗanda suke cikin wannan ofishi na jakadanci da kuma wani ɗan jarida wanda shi ma ɗan ƙasar ta iran ne bayan da taliban ta kwace iko da ƙasar afghanistan sannan ta ɗora mutanen ƙasar tsatsauran ra'ayin addini wanda mafi yawan mutanen ƙasar da ma mafi yawan musulmi a duniya ba su amince da irin wannan tsari ba gwamnatin ƙasar pakistan ce tare da taimakon amurka suka kafa ƙungiyar taliban a shekara ta 1994 taliban ta ci gaba da iko da ƙasar afghanistan har zuwa shekara ta da 2001 a lokacin da amurka da ƙawayenta da kansu suka kifar da gwamnatin taliban din tare da tuhumarta da hannu wajen goyon bayan hare-haren da aka kai wa kasar amurka ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Jago musulunci na iran ya shinshina wa 'yan wasan kasar da suka ciyo lambobin yabo a gasar wasannin olympics saudiya ta shirya sake bude iyakokinta ga masu niyyar zuwa aikin umara kungiyar taliban a afghanistan na cigaba da kwace yankuna a hannun gwamnatin kasar tun ziga cikakkun labaran rahotanni daga afghanistan na cewa kungiyar taliban ta kwace iko da birnin kunduz mai mahimmanci bayan wata kazamar fafatawa da dakarun gwamnati a arewacin kasar kunduz dai ɗaya ne daga cikin birane mafiya girma a kasar bayanai sun ce dukkan garin banda filin jirgin sama ya fada hannun mayakar na taliban an samu rahotannin hatsaniya sosai wadda ta haddasa kona gidaje da shaguna kawo yanzu dai larduna hudu ne taliban ta kwace tun daga ranar juma'a yayin da kunduz ya zama mafi mahimmanci a gare su a wannan shekara kasalika mayakan sun kusa kai cikin wani gari na arewacin sarepol wanda suka kwace 'yan awanni bayan kama kunduz kawo yanzu dai bayanai sun ce yankuna uku suka fada hannun kungiyar ta taliban a ƙasa da sa'o'i 24 akalla mutane 250 ne suka shiga zanga-zanga yau lahadi a ƙasar faransa domin nuna rashin amincewarsu da dokar corona. dokar dai ta tanadi tilastawa jama'ar kasar nuna takardar shaidar karbar allurar kafin cutar corona kafin ba su damar shiga jama'a musamman gidajen sinima da tashoshin sufurin al'umma ma'aikatar cikin gida ta ce mutane 237 ne suka shiga zanga-zangar a sassan kasar yayin da 17,000 suka shiga wadda aka yi a birnin paris abin da ya zarce 250 da aka gani a makon jiya waɗanda suka shiga zanga-zangar a paris sun yi ta ihu suna bayyana 'yanci da kuma macron ba ma buƙatar takardar shaidar ka gobe litinin ake sa ran sabuwar dokar ta fara aiki jagoran jihar musulunci na iran ayatollah said al ya yi kewa da 'yan wasan ƙasar da suka samu lambobin yabo a wasannin olympics tokyo na 2020 sakon shinshina a wasikar da jagora ya aikewa 'yan wasan na iran ya ce sun haifar da farin ciki a zukatan al'ummar iran saboda namijin kokarin da suka yi a wasannin na olympics tawagar 'yan wasan iran a wasannin na olympics ta samu lambobin yabo guda bakwai da suka hada da na zinari guda uku biyu na azurfa da kuma biyu na tagulla to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tahiran kasar saudiya ta shirya wajen sake bude kan iyakokin kasar domin baiwa masu niyyar zuwa aikin umara gudanar da ibadar su sanarwar da kamfanin dalancin labaran kasar ya fitar yau lahadi ta ce daga gobe litinin hukumomin kasar za su soma karbar takardu ko kuma neman izinin shiga kasar saudiya dai ta rufe kan iyakokin ta ne yau da watanni 18 saboda annobar corona ko aikin hajjin bana ma dai saudiya bata baiwa waɗanda ke waje ba damar zuwa kasar domin sauke farali kuma shine karo na biyu a jere da masu niyyar zuwa aikin hajji daga ƙetare ba su samu damar sauke farali ba hukumomin kasar dai sun ce sun dau matakin ne saboda sabbin nau'ukan cutar corona da ke yaduwa a duniya rundunar sojin kasar kamaru ta yi watsi da rahoton da kungiyar human rights watch ta fitar mai kunshe da zargin sojin kasar da ke ta hakkokin bil'adama a yankin arewa maso yammacin kasar inda ake magana da turancin ingilishi rundunar sojojin ta ce bayanan da ke cikin rahoton na human rights watch ƙarairayi ne da aka yi domin tayar da husuma a ranar litinin da suka bata ce kungiyar ta human rights watch ta wallafa wani rahoton ta wanda a ciki ta soki sojojin gwamnatin cameroon da amfani da karfi wajen barnata dukiyoyi da yin fadi da wato da hallaka jama'a ciki har da fararen hula da kuma wawushe kayayyaki a yankin na arewa maso yammacin kasar to sai dai kuma cikin wata sanarwa da kakakin rundunar sojin kamarun cyril serge ya fitar ya ce dama dai umar wato ta sha ɗaukar matakai daban-daban da nufin shafawa ayyukan tsaro da jami'an tsaron kasar kashin kaji jami'in ya kuma shaidar cewa dukkanin zarge-zargen da ke cikin wancan rahoto ba su da tushe bale makama to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voa To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka tare da bita a kan su shirin namu na yau zai zama ci gaba ne na tattaunawar da muka fara a makon da ya gabata tare da ɗaya daga cikin manyan lauyi waɗanda suka kare shek ibrahim yakubu alzizaki jagoran harka islamiyya a najeriya da kuma mai ɗakin sa malama zinat ibrahim a shari'ar da aka yi masu inda muka yi alƙawalin ƙarasa tattaunawar da muka fara da shi a cikin shirin da ya gabata da fatan masaurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin sauran bayanin da barista adam isaka ya fara a makon da ya gabata da kuma sauran bayanan da zai kara samun da shi a cikin shirin namu na yau da yardar allah sai a biyu musanna hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo zan jagoranci ragamar gabatar muku daga nan hausa radio tehran To madalla, kamar dai don riga na ambata cewa shirin da ya gabata wanda muka fara zantawa da barista Ishaq Adam ɗaya daga cikin lawan Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki da mai ɗakin sama malama Zinat Ibrahim a shari'ar da aka kwashe tsawon shekaru fiye da uku ana gudanarwa. A shirin da ya gabata dai baki ɗaya barista ya yi mana bayani ne akan yadda shari'ar ta gudana mataki-mataki har zuwa ta da kuma abubuwan da suka yi ta faruwa yayin gudanar da zaman sauraron shari'ar. a yau barista zai karasa mana bayanin da muka fara tattaunawa da shi dangane da wannan shari'a barista muna sake maka lale marhabin da kuma barka da zuwa a cikin wannan shirin namu kamar dai da muka riga muka yi wa masu saurare alkawali da farko dai barista za mu so jin karin bayani akan cewa shin bukatar da kuka gabatar a zaman sauraren shari'a wanda daga shi sai na ƙarshe na neman alkali ya watsi da ƙarar. da aka shigar akan abin da ake zargin su waɗanda kuke karewa wato no case submission shin ko akan haka ne alƙalin yanke wannan hukunci ko ko akwai wasu ƙa'idoji na daban da wasu matakai na shari'a waɗanda ya yi amfani da su wajen yanke wannan hukunci na salamar sheikh ibrahim azizaki da mai ɗakin nasa a hukuncin da kotu ta yanke ya biyo baya ne sakamakon takardar da muka shigar ta no submission din to don haka kotu ta yanke hukunci kuma a ita kotu tana amfani da dokoki ne wanda suke gudanar da dokan laifuffuka fikihun shari'an laifuffuka so da su kotu ta auna ta yi hukunci ta duba ta ga kowanne laifi daga cikin laifuka takwas da ake tuhumar su malam da aikatawa yana da abin da ake kira ingredient wato shika-shikansa wanda in babu su za a ce ba a aikata wannan laifin ba to kuma a matsayin a matsayin alkali da yake shari'a ya san waɗannan shika-shikan wannan laifin misali in aka ce sata kowane laifi yana da waɗannan shika-shikan nashi wanda in babu su to ba aikata wani laifin ba misali a ce sata idan aka ce an yi sata menene sata sata shine ɗaukar abu ɗaukar kayan da ba naka ba ba da a ba da izinin mai shi ba da niyyan ka raba shi da wannan kayan har abada idan ba waɗannan abubuwan ya zama ba sata aka ba in na zo na ce ba na aran abin hawanka sai ka ɗauki ki ka bani sai na ɗauka na tafi kaga da izinin ka ne ba zai zama sata ba so kowane laifi yana da irin wannan ingredient ɗin? don haka a kotu ta karanta wannan charges ɗin da ake tuhuman su malam sannan ta sake bi ɗaya bayan ɗaya duka charges nan guda takwas sai da aka sake karanto su sannan aka ɗauko shaidu goma sha biyar ɗin aka fara da shaida na ɗaya aka faɗi abin da shaidan ya ci a gaban kotu kotun ta faɗi kuma irin tambayoyin da aka yi mishi haka shaida na biyu haka shaida na uku har zuwa shaidu shaida na goma sha biyar sannan kotu ta ce shaida na biyu ya saba ma shaida na shida ko shaida na shida ya saba ma shaida na takwas ko shaida inda suka ringa contradicting din junansu ko kuma inda shi shaidan a bayan ya gama bayani a gaban kotu kuma ya zo an zo lauyoyin su ma mun ne mishi tambaya ya zama kuma ya yi contradicting din kanshi wato ya karyata kanshi da kanshi to duk kotu ce wannan analysis din sannan ta zo kuma ta ɗauko dokokin da ta sani da suke gudanar da shari'a ta ce to kaza ya saba ma kaza kaza ya saba ma kaza kamar wani shehin malami ne ya tsindima cikin misali ayin qur'ani ya tsindima cikin ya shiga cikin hadisai ya fitar da wata fatawa ya ce to kaza da kaza da kaza da kaza ya ce shehin malami wani shehin malami lokaci kaza ya ce kaza wani shehin malami lokaci kaza ya ce kaza to kaza kaza kaza a ƙarshe sai kotu ta fitar da matsaya ta ce to waɗannan da ake tuma da aikata laifi ba su aikata wannan laifin ba kotu ta wanke su ta sake su don haka wannan takarda da aka shigar ta noke submission ah, mun tabbatar da ita don haka waɗanda ake tuhuma an sake su wannan shine abin da ya faru don haka no case submission din ne aka yi la'akari da shi aka yanke wannan hukunci To barista me yasa ko lauyoyin Sheikh Ibrahim ko kuka bayar da muhimmanci matuƙa ga zaman sauraron shari'ar da aka gudanar a ranar 28 ga watan Yuli fiye da sauran lokuta daban-daban waɗanda aka yi ta gudanar da zama na sauraron ita wannan shari'a. to ita wannan shari'a dai gaskiya mun ɗauke ta da matukar muhimmanci domin shari'a ce kake yi tare da gwamnati wanda babban burin su su ga cewa sun yi nasara kai ma burin ka ka yi nasara duk da cewa su sun san ba su da kes to amma dai za su yi amfani da karfin su na gwamnati sai ya zama na Allah ya sa shi alkalin Allah ya haskaka zuciyarsa ya zama ya yi amfani da dokoki na shari'a waɗanda su ne idan an yi amfani da su za a iya samun adalci kuma ya yi amfani da su wanda kuma a ƙarshe ya zama mu muka yi nasara don haka shi wani alkali ya cancanci yabo inda ma wata ƙasa ne kyauta ya kamata a bashi award ya fitar da hukunci mai kyau mai nagarta na adalci muna kira ga sauran alkalai ma su zama masu koyi da shi su yi koyi da irin wannan abu da shi alkali kuma wannan hukunci nasa da ya yi hukunci ne wanda ko a supreme court wato kotun koli kenan sai haka domin ya taɓo duk al'amuran da ya kamata ya taɓo duk abubuwan da ya kamata ya faɗa na adalci da bin ƙa'ida da bin due process na abin da ya shafi tsarin eh, dokoki na shari'a shari'a laifuka sai da ya bayani a kansu sai da ya yi bayani ya ci ga kuma abubuwan da ya dogara a kai so don haka wannan shari'a mu ta yi mana eh, wannan hukunci da aka yanke ya yi mana hukunci ne wanda yake ba ka da wata hujja ko dalili za ka iya jayayya da wannan hukuncin ba ka da wannan hujja sai abu na ƙarshe da zan ce shine ita wannan shari'a gaskiyan magana shari'a ce wadda ta janwo hankalin duniya shari'a ce wanda shi ne da kamar da gwamnatin jihar kaduna ake saboda za a ce the state versus kaza a ce a nuna da jihar kaduna ake amma a ƙarƙashin ƙasa gaskiya ba da jihar kaduna ake ba tsakani da allah don akwai invisible uh, forces wato wasu abubuwa da baka iya gani suke gudanar da waccan karar to amma da yake allah ya kaddara nasara dai tana tare da masu gaskiya wannan alkali mai suna gideon isa kurada wanda ya ciri tutaye adalci don haka mun koyi abubuwa da dama a wannan shari'a din mun koyi suka da dama a cikin ita wannan shari'a din to eh, ganin cewa yanzu an kawo ƙarshen wannan shari'a kuma kotu ta tabbatar da cewa waɗanda kuke karewa ba su aikata wani laifi ba daga cikin laifukan da ake zargin su da aikatawa shin a bisa shari'a ko suna da haƙƙin su ma daga nasu ɓangaren su nemi nasu haƙoƙi da hakan ya haɗa da ɓata musu suna ko kisan 'ya'yansu da mutanensu da rusa musu ƙaddarori da dukiyoyi da makamantan haka da ya faru za su iya shigar da ƙara akan hakan su ma a gaban kotu lallai suna da haƙƙi su shigar da ƙara bisa wannan zalunci da aka musu su nemi haƙƙinsu tun da gashi kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba ta sake su don haka laifukan da aka yi musu zaluncin da aka yi musu na kashe musu ya'ya rushe musu gida rushe guraren ibada irin husainiya da islamic center dan magaji da gidan da kabarin mahaifinsu malam yake da kuma su maƙabartar darun rahama duk waɗannan gurare da aka rurrushe don haka da a tsare su malam nan da aka yi tsare su ba bisa shari'a ba ba bisa haƙƙi ba ba tare sun aikata laifi ba shekara shida da aka yi so a ƙarshe kotu ta wanke su to lallai suna da haƙƙi suna iya shigar da ƙara su nemi waɗannan haƙoƙin nasu tun da yanzu kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba haka zalika su ma sauran 'yan uwa waɗanda kotu ta wanke su su ma suna da haƙƙin za su iya shigar da ƙara cewa an tsare su shekara kaza ba tare da su aikata laifi ba su nemi haƙƙin su a hannun gwamnatin jihar kaduna lallai suna da suna da wannan haƙƙin so za su iya shigar da kara su nemi haƙƙinsu wannan shi ne to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi da daga kawo jiki dole a nan zamu ja lizamin shirin namu godiya ta musamman ga barista isaac adam ɗaya daga cikin manyan lauyoyi waɗanda suka kare shek ibrahim azzaki da mai ɗakin sa a shari'ar da aka gudanar tsawon fiye da shekaru uku wanda kuma daga ƙarshe dai suka yi nasara a wannan shari'a wanda kasance tare da mu a cikin shirin da ya gabata da kuma shirin namu na yau tare da yi mana bayani dalla-dalla akan wannan shari'a yadda aka fara ta har zuwa ta a saduwa ta gaba da allah za mu taɓo wasu batutuwa akan wannan shari'a da kuma jan matsayin harka islamiyya akan abin da ya faru dangane da shari'ar baki ɗaya sai a saduwa ta gaba da allah kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa ni abdullahi salo katsina wanda na shirye shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH sunana Musa Usman Bularafa da nan karamar hukumar Gulani da ke jihar yobe farko yana gaida abokina ali muhammad adamu bularafa sai mari maru bularafa sannan ina gaida activist usman aliko jamagun sai na ja'atu amaryar gwani lawan tare da angon nata gwani lawan ali gamada sannan ina gaida yahaya baba alhaji wuro birji sai abubakar yan abk sannan ina gaida nuru abubakar gidan abba na gode sashen hausa na boh assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon boh hausa da ke tehran babban birnin iran sunana sanusi maɗatai da magaran jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ɗauke da sakon sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin ma'abota wannan tasha mai tarin albarka kuma yau ma kamar kullum ina fara da isuhu maɗatai da magaram sai kuma mansur sule maɗatai da magaram akwai usinistar star kasuwar kwalliya da magaram na agwa mai faci da magaram leturu da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga abdurrahman wanda ake kira da abdul kibiya unguwar kadamari da magaram sai kuma raba mai aski shugaba ne na kungiya masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga aminu ofis abin magaran dawa sai kuma mati dan kore bil magaran dawa mazamni a libya ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mamman binya yakuba a washe sai kuma sanusi ibrahim bana wanda yake jihar doso akwai shugaba iliya mai da shayi garkin daura sai kuma ilyas kuba digawa jihar bauchi akwai ibrahim dan fulani ya yari shi ma na nan a jihar bauchi ina fatan sun je sakon gaisuwa suna cikin koshin lafiya alaikum sashi Hausa na biyu ce mai magana abubuwan man jama'a Balwa jihar adama tare tarayyar Najeriya. A zan amfani da wannan dama wurin mika gaishe gashin zaɓi sun ka zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar misali a Abdullahi mai Kano da ke Gulam a nan jihar adama sai kuma majin kungiyar mure jama'a na jihar adama da Bello Daudauri kasuwar Yola da kwafiyaro na kungiyar mure jama'a na jihar adama baban gidan kwamfuta Shilin sai kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar mure jama'a na jihar Adamawa Abubakar da lamja ganye a ba zan manta da shugan kungiyar mu da jama'a na najeriya haruna Mame katsina ba ina gaishe da ado salati goma da annabi a rijau da kuma abdullahi mai inji shi ma a rijau da kuma ibrahim dan fulani mararraban yawuri da ke jihar kebbi ina gaishe da dukkan ma'aikatan sashen hausa na voh iran assalamu alaikum voh hausa mai sauraron ku na yau da kullum masu su da da magaran a jamhuriyar nijar muna godiya da fata alheri da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a yau na shigo cikin shirin ne zan gaida kowa da kowa da ke cikin gidan nan ina gaida kowa da kowa ina gaida yusuf da aska da magaran jamhuriyar nijar ina gaida shinu shima da ta a jamhuriyar nijar ina gaida rabon shugaba mai aski a da magaran ina gaida da auga mai faci a da magaran jamhuriyar nijar ina gaida kowa da kowa da ke cikin gidan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu BOH Hausa fata alkhairi da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. magana Rabi Yusuf daga da magaran sakon gaishe gaishe na yau. Zan fara ne da baba na Musa Tanga wanda yake nan Birma garin Dawa, abubuwan su mai kalanda a nan Birma garin Dawa, Eji Robo na Hawwa da Hawwa a nan Birma garin Dawa, Mati Dan Kore wanda yake Tripoli kasar Libya da fatan yana cikin koshin lafiya da sauran dukkanin yan uwa da suke can da kuma Aminu Ofisa Birma garin Dawa. Ilyas Ilyasu Diga Gadau Zahar Bauchi da Iliya Kanti da Shayi Garkin Daura Najeriya da fatan dukkanin sauran mutane cikin gidan nan ana cikin koshin lafiya ina kwafa tara kairi. Assalamu alaikum muryar musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar nigeria dan allah yana so nan kafa mai albarka ku ba ni dama in aika gaisuwa ta ga yan uwa da amanan arziki in gaida su da farko dai hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya da kai da ma'aikatan duka wani rediyo mai albarka da haka yana gaida su madatte da magaran akwai sunusi madatte da magaran akwai alaran matsatsawa na shanye da magaran ba zamanta manta da laitoro wanda yake mai isansu ne wanda yake nan da magana akwai abdullahi kadamari akwai usaini sitar wanda yake ga an kwalliya akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju ba zan manta da shaf de gart mamman mena sardina sunar wanda yake ramfon hawa juju a nan da magaran akwai zabiru mai matala shugaban zaɓi sanka ne na nan jihar da magaran ina ba shi dubin gaisuwa akwai alhaji aminu mustapha ga an kwalliya shi ma ina gaida shi da fatan alkhairi akwai Eh, alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi jibo gallawa wanda yake garin saudiya akwai shugaba Alex Suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake guman Najeriya akwai mutar mai kanti da wadda wanda yake shi ma a nan Najeriya akwai Alhaji Sani dan kaka mai fanta wanda yake Kano da duk da ji sunan shi a cikin wannan kafa ina wa kuwa fatan alkarif assalamu alaikum sassan hauta na biyu da fatan duk al'umma da suka aiko sakonnin suna ma kuwa fatan ke zan gaida sakon gaisuwa zuwa ga su gaba mai aski da kuma sanin mai fada da rage dukkan al'umma da ta shigo wannan ta bada sakon gaisuwa ba mu cewa wani kuwa ne muna gaida kuwa da kuwa da kai mage gidan a san farka muna ma kuwa fata ke yawa a tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci bai mai magana amina wafisa muna maganin da da magaram a jamhuriyar niger kuma da wannan dama da kuka yawa muke buga sakonnin gaishe gaishe na karshen mako zan gaida yan uwa da abokan arziki ilyas tsaka da matidan dan kore magarin da dan niger mazauni ƙasa libya shugaba raba mai arziki na agwa mai faci da rabiu idi magarin da niger dj alisto radio liberté niger abdurrahman wanda ka sani da abdul kibiya da marita da magaram a jamhuriyar niger sanusi ga ɗan maɗattai yusuf garin maɗattai da magaran a jamhuriyar nijar kadori diga ga dan fulanin warji wa mana hamna ne maratuwa wai aliya mai kanti da shayi a garken daura nijeriya akwai zakin soyayya wanda yake bulbaram a dahira zakin soyayya wanda yake garin bulbaram da magaran a jamhuriyar nijar wari malam bare zuwa dan nijar mazauni kasar libya tashi lafiya radio biyu mai magana aminu obisa mulmagarin da magaran a jamhuriyar nijar na gode da radio voh Radio Iran, Assalamu alaikum da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilias Firizi na kulab ra'ayin zuci da take agadas jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke ba mu ta sada zumunci ga 'yan uwa. Eh, da farko ina gaida jagora wannan shiri Hassan Barka da sauran abokan aikin ka baki daya ina gaida su. Eh, akwai wanda muke tare da su a cikin wannan gida kaman su Ilyas Mai Burodi da Shayi Garkin Daura. Ba zan manta da Bukari Roga Roga Agadas ina gaida shi. zan manta da shi muhammadu zakir lab agadas shi ma ina gaida shi akwai alkasim da yake unguwa amarewa agadas ina gaida shi ba zan manta da baban nawa ina gaida shi muhammad tawa ina gaida ta ba zan manta da yayan nawa ina gaida shi eh ba zan manta da shi malamin nawa malam hassan mudur na zafatul islam ina gaida shi akwai shehin namu shekh suleiman salahaddin attijani da sauran shekhanne da suke agadas ina gaida su ba zan manta da shi mamman buniya yakuba washe akwai letiro shi ma ma ina gaida shi mai isans eh akwai muji soja mai adaidaita sau shi ma ina gaida shi ba zan manta da iso maɗattai isa musa abdurrahman wanda aka fi sani da abdul kibiya kadore digaga tahir m tahir ya hausa ta hirayel mai magana na kumati dan kore bil magaran dawa da magaran mazaunin kasar libya da farko dai ina gaida hussein star kasuwar kalliya akwai na agwa mai faci a nan zandar akwai abokina letoro a nan da magaram akwai akwai abdul kibiya kadamari da magaram akwai abokina dj alisto a nan da magaram akwai shugaba rabu mai aski a da magaram akwai rabu idi bilmagarin garin dawa da magaram akwai shinushi garin madattai isu garin madattai kadora jigago dan hulanin warju ku tashi lafiya daga nakumati dan kore bilma garin dawa da magaram mazaunin kasar libya assalamu alaikum doh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magarab a jamhuriyar Nijar. mai shigo shirin na mika sakonnin gashe-gashe ga yan uwa da amina arziki. Ta farko dai ina gaida abokina wato Sunusi Madattai, akwai abokina Alkasim da ke a garin Agadas, akwai Leturo mai isan akwai Mati Dan Kore, sannan eh, akwai abokina Ahmad Rima da ke a Jos din Najeriya. Eh, idan na dawo nan kasuwar mata kwalliya akwai isya Kofa mai shafshaf, akwai Abdu Black mai installation wato electrician, sannan akwai Alhaji Al malamin jar wanda shi ma yake ana kasar kwalliya akwai shugaba na yan kwakwata wato malam warsu da abdulrahman mai gyara salula tare da ambargo assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare na kula tauro a da magaram jamhuriyar niger na shigo cikin shirin ne domin yi takunan gaishe gaishe kamar da kuke ba mu dama kamar haka akwai abokina aziz firezi share zamani akwai alhaji na wani tati wanda ke gidan madara akwai da zaman kafin mutu shugaba rami aski dukansu a da magaram jamhuriyar niger akwai agwa bakin ofitar soja bakin ofitar dukansu a da magaram jamhuriyar niger akwai na isu mai da sunushin blote umar taku a garin karamar dukkan su a damar jamhuriyar nijar ina koma tare da nigeria akwai kadoro daga ga dan mutanen warshe akwai tahir m tahir jan bulo kano nigeria akwai iya mai kanti garfin daura akwai ilyas yakuba akwai biniya a yashi wanda yake a tawa akwai aminu wanda yake a birnin niamey akwai shafi'u wanda yake a yamai eh, akwai isa musa wanda yake a birnin niamey shi ma abokina ne eh, da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya kuna tare da naku da turo a damar jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma sai shirinmu na amsoshin aƙida amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi waɗanda suka shafi aƙida mu kuma cikin yardar allah mu duba mu tsamo muku amsa mu gabatar to a yau cikin yardar allah akwai wata tambaya wadda wani ban allah ya turo a ciki yake nuna mana cewa assalamu alaikum radio voh na daɗe ina sauraron ku a cikin shirye shiryen ku musamman na addini to tambaya ta da zan yi dangane da al'amura na aƙida ita ce wai da gaske ne 'yan shi'a bisa aƙidar su banda alƙur'ani wanda muke karantawa akwai wani ƙur'ani na 'yan shi'a daban wanda sai su ne kudin suke karanta shi wannan tambaya ta tana da alaƙa ne da wasu maganganu da muka ji kuma muke ji dangane da aƙidar 'yan shi'a na gode sai na ji daga gare ku to sai dai malam malamin bai rubuta suna ba kurin da ya ce ya gode to mun kuma mun gode to tambaya a nan tambaya dama mu abin da muke so duk wani abu da ya shige wa mutum duhu ko menene shi ko da kai a naka tunanin kana ganin zai dan kawo wasu tunani ko kuma wasu cikas ko kuma wasu abubuwa kake ganin zaka bata wa su mabiya mazhaban shi'a din rai ka fito da tambayar ka in dai tambaya ce ta ilimi ko ka ji wani abu a wani guri ko an gaya maka ko ka makarantu a wani littafi kai ko da littafin da ka karanto din littafi ne na shi'a din ga wani abu wanda baka gamsu ba in dai ka bujiro da tambayar a nan insha Allahu za mu duba sai kuma mu baka amsa daidai gwargwado insha Allah to wannan tambayar da ka faɗa lallai tambaya ce mai muhimmanci wadda take yawo ba wai tun a yanzu ba a tsawon tarihi akwai waɗanda suke ta yawo da waɗanda maganganu a bisa cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban ban da wannan alkur'ani inda yake hannun al'umma baki da to na farko dai mu abun da muka sani duk duniyan nan tun farkon da allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da manzansa muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba shi saƙo ya zowa da al'umma shi ya kuma isar wa da al'umma wannan sako na allah ta'ala ubangiji ya saukan masa da alƙur'ani har lokacin da manzon allah ya bar duniya ya kuma bar wannan alƙur'ani da allah ya sauka masa ya zama ita ce mu'ujiza ta ƙarshe wadda allah ya sauko da ya ta'audoran doron ƙasa to har wannan rana da muke magana yau tun ma bayan wafatin manzon mu abin da muka sani a duniya baki ɗaya ƙur'ani ƙwaya ɗaya ne in an ce littafin allah da sunan alƙur'ani wanda aka sakowa da manzan ƙarshe to mu dai abin da muka sani baki ɗaya shine littafin allah guda ɗaya ne kuma wannan littafi shine alƙur'ani mai girma to shin aƙidar shi'a a cikinta akwai itikadi kudircewa da cewa bayan wannan alkur'ani din akwai wani alkur'ani to bisa littattafai na malaman shi'a da muke karantawa da kuma maganganun su malaman shi'a din ba matan na yanzu ba tun ma na farko tsofaffin malamai da daɗu sanannu har zuwa yau ba mu taɓa jin wani malami da bakinsa ya furta ya ce 'yan shi'a suna da littafi mai suna ƙur'ani na biyu banda ƙur'anin da duk musulmai ke da shi mu ba mu taɓa jin wannan magana ba duk abin da muke ji na cewa wai 'yan shi'a suna da alƙur'ani wannan magana tana fitowa ne daga bakin makiya 'yan shi'a ɗin daga bakin magauta waɗanda su a kowane lokaci so suke su ɓata shi'anci su ɓata 'yan shi'a su yi musu ƙazafi, su yi musu yarfe abin da muka ji abin da muke ji kenan kuma saboda haka babu wani littafi da sunan alkur'ani in ban da alkur'ani guda ɗaya wanda aka saukowa da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma akwai wani wanda ya ce wai akwai wani alkur'ani daban wanda 'yan shi'a suke da imani da shi bisa aƙidarsu to wannan wani abu ne na kalubale kowaye a doron ƙasan nan komai malintarsa komai dogon gemunsa komai wani abu da yake nuna maka na cewa wai shi mutum ne mai tsoron Allah da ya furta cewa wai 'yan shi'a suna da wani ƙur'ani daban to kalubalen da za ka yi shine ka ce to kana maka lahu a nuna mana shi mu gani ya ɗauko ya nuna maka ya ce gashi aka buɗe aka gani gashi an rubuta cewa alkur'ani ne wannan na biyu na 'yan shi'a to sai ka yadda da shi amma in ka kalubalance shi a kara makallahu tare da girmama ka da muke yi to mun ji ka ce 'yan shi'a suna da alkur'ani daban to da allah a nuna mana kwafi na wannan al'kur'ani in ka ga ya fara kame kame ya ce can ya sako can ya yi wannan da kaga ya kama kama kame ya kasa fito maka da kwafe din alkur'anin to ka ce a maka lahu da Allah a yi mana haƙuri mu ba mu yarda da wannan magana ba wannan magana in dai ba a nuno mana yi ta ba to tana kawo fitinu ne tsakanin musulmi domin su 'yan shi'an da kansu ba su ce akwai wani ƙur'ani daban ba bayan namu na kowa da kowa musulman duniya baki ɗaya in ka gaya wannan malamin haka da ya fara maka wannan yarfan da yake wa 'yan shi'a in kuna ba su irin wannan ansan to gobe ba zai sake yi ba amma duk wanda aka zo ana ɓata wani musulmi a gabansa ana sukansa da abin da bai ba ana yi masa karya ana yi masa ƙazafi sai ka yi shiru ka bada kunnanka har kana dariya kana tafi to kai ma duk laifin da wannan ya ɗauka kai ma ka yi musharaka ka haɗa da shi kun haɗu kun yi tarayya a cikin laifukan da ubangiji zai tsiye ku tare da shi ranar kiyama ya muku hisabi yan shi'a ba su taɓa faɗa cewa suna da wani ƙur'ani daban ba duk maganan nan zaka ji sa ne ko a littattafan waɗanda suke kyama yan shi'a suke musu wato yarfe da ƙarya da ƙazafi ko a baganganunsu na laccocinsu ko a rubuce a littattafansu ko kuma a tatsuniyoyinsu su dai kurin abin da suke so wai su sanya ƙiyayya a zukatan jama'a su ƙi 'yan shi'a su kyamaci 'yan shi'a shine abin da suke yi amma ina fata wannan tambayar da kai tambaya ce mai muhimmanci ina fata duk wani wanda ya sake gaya maka cewa ai shi ana da qur'ani banda wannan qur'ani to kai masa wannan kalubalen ka ce to a nuna mana kofi ko kuma a gaya mana inda yake zaka ji suna kame kame a'a ai duma ai shi an ba su ne kowa yake da littafin ba yana wajen malaman su su ma malaman nasu ba kowa yake da shi ba yana nan a boye a boyen ma ba kowa zai iya ganin sa ba wannan duk wanda ya fara wannan magana kai kan kasan makaryaci ne da ya fara wannan magana kasan dan yarfa ne dan gazafi ne to kana yana yin wannan maganan ka tabbata cewa wannan wani wakili ne na shaidan domin ba abin da yake so ya illa ya ta da fitinu tsakanin al'umma sannan kuma yana yi wa Allah ƙarya duk wanda zai ce da kai akwai wani alkur'anin daban bayan alkur'anin da Allah ya saukar da shi to wannan ya yi wa Allah ƙarya ubangiji cewa ya yi inna na zalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah ya lallai tabbas mu muka saukar da zikra dinnan shine alkur'ani kuma mu za mu kare shi tunda Allah ne ya saukar da alkurani kuma ya alkawarin zai kare shi babu wani dan adam waye shi da ya isa ya zo da wani abu sabanin wannan alkur'ani balle a cewa akwai wani qur'ani na biyu duk wanda ya ce akwai wani qur'ani na biyu to ya karyata Allah ta'ala duk wanda ya karta ubangiji subhanahu ta'ala akan abin da ya ce shi ne ya saukar da alkur'ani kuma shi zai kare shi ba wanda ya isa hatta Allah ta'ala ya yi kalubale wa kafirai cewa su zo da wasu ayoyi ma su zo da kai surori surori guda goma a kwatankwacin alkurani suka kasa kwatankwacin alkurani su zo da surori guda goma ma suka kasa to waye zai zo ya dinga mana karare cewa wai akwai wani kurani daban saboda haka wannan tatsuniyar ina fata kai mai wannan tambaya duk wanda ya sake maka wannan tatsuniyar kai masa kalubale ka ce nuna maka kwafe din ya nuna maka ya kuma gaya maka a ina ake da wannan littafi din saboda haka wannan ƙarya ce kirkire ne makiya na shi'a suka kawo suka cewa a cikin akidar shi'a wai akwai wani abu wai shi alkur'ani na biyu alkur'ani kwaya ɗaya ne shi kaɗai haka sarko da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata na amsa maka wannan tambaya tare da fatan Allah ta'ala ya shirya da mu baki daya ya nuna mana tafarkin gaskiya ya ba mu ikon bi insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Allahu akbar don ziga shirin nan na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wasu mahimman batutuwa da suka ɗau hankalin duniya daga nan radio hausa voh to a shirin na yau wanda ni hassan barka zan jagoranta na haska fitilar ta ne kan martanin da jamhuriyar musulunci ta iran ke ci gaba da maidawa game da zargin ta da wasu kasashe a tsahon gaba amurka da birtaniya ke yi na cewa ba bakawa ita ce ke da hannu a harin da aka kai wa wani jirgin da man fetur na isra'ila a tekun oman batun da iran din ke cigaba da musantawa tare da shan alwashin mai da martani kan duk wani gigin ɗaukar mataki kanta kamar yadda ƙasashen suka kudura aniyar yi. Tumarilla tun dai bayan harin da aka kaiwa wani jirgin ruwan dakon man fetur na Isra'ila a tekun Oman wanda wasu ƙasashen yamma ke zargin Iran da hannu a ciki. ake ci gaba da samun takun tsaka tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kasashen amurka burtaniya da ma isra'ila su ma ministocin harkokin wajen kasashen g7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya sun yi zargin cewa akwai kwararren hujjoji da ke tabbatar da cewa iran na da hannu a harin sanarwar da suka fitar bayan kammala taron su a ranar juma'a ministocin harkokin wajen kasashen sun ce iran ta yi amfani da jirgi marar matuki ne don kai wannan hari a ranar 29 ga watan yulin da ya gabata sanarwar ta ce wannan hari ya yi hannun riga da dokokin kasa da kasa. kuma ya zama wajibi iran ta yi wa duniya karin haske dangane da lamarin harin wanda aka kai kan jirgin na isra'ila mai suna mt mercedes street ya kashe matsukin jirgin dan kasar romania da wani mai tsaron jirgin dan kasar burtaniya matsayin mai da martani kan wannan furcin na kasashen shi saban iran ta ce wannan yana nuna karara yadda aka shirya wannan domin batawa iran na suna mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran na sa'id katib zadi ya ce abin lura a nan wannan lamari ya faru ne 'yan kwanaki kaɗan kafin a rantsar da sabon shugaban jamhuriyar musulunci ta iran wanda ke nuni da mika mulkin demokradiyya a iran katib zade ya nanata cewa irin waɗannan abubuwan da ba su da tushe waɗanda yahudawan sahayoniya suke a bayansu an tsara su don haifar da hargitsi a yankin a zahiri duk wani mai hankali da kuma waɗanda suka san tarihin wannan yankin sun san irin wannan makirce-makircen tsari ne na gwamnatin sahayoniya kamar yadda ta saba yi a lokuta daban-daban don haka wannan ba sabon abu ne ba in ji shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta himmatu matuka wajen tabbatar da tsaro a tekun farisa da mashigar ruwan hormuz kuma tana ɗaukar ta a matsayin wani bangare na tsaronta kuma har yanzu a shirye take ta haɗa kai da kasashen yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi gargaɗi kan abin da ya kira yunkurin buɗe wani sabon babi na rikici a yankin gabas ta tsakiya ta hanyar kai wa jiragen ruwa hare-hare a cikin bayaninsa wanda ya fitar a ranar talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa hararen da ake kaiwa jirgin ruwa a cikin yankin tekun fasha hakan yana tattare da wasu ɓoyayyun manufofi na siyasa ya ce masu yin haka su kwana da sanin cewa iran tana sanya ido sau da kafa akan dukkanin take-taken su a yankin kuma a duk lokacin da suka nemi yin wani shishigi a kanta za su gane kuransu kamar da kuma ya yi isharar cewa waɗanda ba sa son zaman lafiya a yankin su ne da hannu kai tsaye a cikin waɗannan ayyuka ita kuwa a nata ɓangare wakilar iran a majalisar ɗinkin duniya kana mataimakiyar wakilin dindindin na iran a majalisar ɗinkin duniya zahra irshadi ta gargaɗi isra'ila akan duk wani gigin ɗaukar mataki na rashin tunani akan iran wanda ta ce iran ba za ta yi wata wata ba wajen kare kanta da kuma ƙadarorinta a yankin wakilar ta iran a majalisar ɗinkin duniya zahra irshadi ta bayyana hakan ne jim kaɗan bayan wani taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan lamarin da ya faru na kai hari kan jirgin da man fetur ɗin a tekun na oman da kuma barazanar da ministan tsaron isra'ila ya yi wa ƙasar ta iran zahra irshadi ta ƙarar cewa mahukuntan yahudawan sahayoniya na isra'ila na ci gaba da barazanar amfani da karfi a yankin alhali su ne tushen duk wani rikici da ke faruwa a yankin a kusan tsawon shekaru saba'in manufar isra'ila a cewarta shine karkata hankalin duniya game da manyan laifukan da take ci gaba da aikatawa a cewarta a ƙasa da shekaru biyu mahukuntan isra'ila sun kaiwa jirgin ruwan dakon kaya sama da goma hari a tekun yankin sannan duk hare-haren da ake kaiwa a yankin isra'ila tana danganta su ga iran a don haka jami'ar ta yi gargadi kan duk wani yunkuri na tayar da zaune tsaye a yankin wanda a cewarta ba zai haifar da ɗa mai ido ba ga sha'anin tsaro da kuma batun tabbatar da zaman lafiya a yankin wanda dole ne a kawo ƙarshen duk wata irin barazana kamar haka nan take in ji zahara arshadi wakiliyar ƙasar ta iran a majalisar ɗinkin duniya a wasikar da ta aiki kuma ga shugaban kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya wakiliyar ƙasar ta iran ta ce bisa wata takarda da wakilan ƙasashen liberia romania burtaniya da kuma ireland ta arewa suka gabatar gaban kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya a ranar uku ga watan agustan shekarar nan ba tare da hujja ba sun fitar da wasu kalamai marasa digi domin bata sunan iran game da harin da aka kai wa jirgin dakon man fetur din na mercedes street a tekun oman wannan batu da aka kirkiro domin cimma wata manufa ta siyasa ta isra'ila ba shi da wani tushe bale makama hasali ma iran na mai watsi da shi kasancewarta mai gababban ruwa masu yawa da kuma tashoshin jiragen ruwa a tekun farisa da kuma na ruwan oman da kuma jiraganta masu yawa da ke sufuri a yankin iran ta fi kowa damuwa da batun tsaron tekuna da kuma 'yancin sufurin jiragen ruwa a yankin wanda yake da babban mahimmanci ga iran din don haka a tsawon shekaru iran ta kawo gudunmawa sosai a tsawon shekaru game da batun tabbatar da tsaron ruwa da kuma sufurin jiragen ruwa a yankin in ji wakiliyar kasar ta iran a majalisar ɗinkin duniya da furcin tsokana da isra'ila ta yi a baya-bayan nan na cewa za ta yi amfani da karfi ta hanyar saba wa dokokin majalisar ɗinkin duniya to isra'ila ta kwana da sanin cewa za ta girbi duk abin da zai biyo baya kan wani matakin da za ta ɗauka game da hakan a cewar iran za ta ɗauki duk wani matakin da ya dace domin kare al'ummarta da hurumanta da kuma ƙadarorinta a cewar madam shadin haka kuma ta yi gargaɗi game da duk wani makirci na kai hare-hare kan shirgen ruwa a yankin wanda babban nakaso ne ga zaman lafiya da tsaro a yankin a wani batun kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ce iran har kullum tana goyon bayan samar da 'yancin walwala na jiragen ruwa a tekun farisa da kuma tekuna na kasa da kasa ya kara da cewa furucin da sakataren harkokin wajen amurka ya yi na danganta harin da aka yi kan jirgin ruwan a tekun oman da cewa ba shi da tushe balle makama kafin daga bisani ya yi tarar da kakausar martani da kalaman na sakataren harkokin wajen amurkar ya kuma ce akwai ma saɓani a cikin abin da ita amurka ke faɗi kan batun wanda da farko take cewa iran na da hannu a harin da aka kai wa jirgin ruwan na mercedes street kuma daga baya tana faɗin cewa mai yiwa iran tana da hannu a ciki domin ƙara nuna ɓacin ranta iran ta gayyaci jakadun ƙasashen romania da kuma birtaniya da ke birnin tehran domin nuna musu matuƙar ɓacin ranta game da zargin da ta ce marasa tushe ne da ƙasashen suka yi mata a cewar wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen iran mahukuntan na tehran sun nuna matukar bacin rai game da furtun da kasashen suka yi na zargin kasar ta iran kuma iran ta bukaci jakadun kasashen da su bayyana wa kasashen su cewa ba ta ji daɗin hakan ba ko kaɗan. lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya ashirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu bisalam a huta lafiya nan mu karkare sai idan Allah mai kowa da komai kuma gobe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safiya da fatan masu saurare za a kasance tare da mu a zangon shirin namu kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya